Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau talata 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke muku muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da farko ga kanan labarai. To Maryam mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkar tsaro Michael Flynn ya ajiye aikinsa kuma ana cece kuce dangane da wannan lamari. kamfanin dallancin labaran koriya ta kudu na yonhap ya rawaito cewa an kashe wani dan uwan shugaban koriya ta arewa kim jong-un a malaysia a ranar litinin wata mota kira bas dauke da 'yan yawon shakatawar taiwan ta yi hadari kuma mutane har 32 sun rasa rayukansu a shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojan najeriya ta samu nasarar kera jirgi mara matuki da sauran wasu makamai bayan haka za ku ji cewa masana a fannin tattalin arziki a najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da rahoton da kwamitin da wato wanda gwamnatin kasar ta Najeriya ta kafa akan yadda za a samu saukin kayayyakin masarufi. Muna kuma ɗauke da rahoto akan gasan marubuta da aka kaddamar da ita a jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumale shirya zai kuma kawo. Amma duk sai bayan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum mai baiwa shugaban amurka shawara kan harkar tsaro michael flynn ya ajiye aikinsa bayan da wasu rahotanni suka nuna cewa ya bada mai bayanan karya ga manyan jami'an gwamnati kan abokan hudarsa da ke rasha wata wasikar ajiye aiki da flynn ya rubuta ta nuna cewa ya baiwa mataimakin shugaban kasa mike pence bayanan karya a kafin a rantsar da su tare da wasu jami'an gwamnati bisa kuskure dangane da wata tattaunawar wayar tarho da ya yi da jakadar rasha a amurka wasu rahotanni da jaridun washington post da new york times suka wallafa a ranar juma'a da ta gabata sun nuna cewa filin ya tattauna da jakadar rasha kan batutuwa da suka shafi takunkumin da gwamnatin obama ta saka wa rashin duk da musantawa da gwamnatin trump ta yi na cewa filin ya taɓo wato bai taɓo wannan batu ba a lokacin wannan ganawa da suka yi dewa daga cikin sanatoci a bangaren jam'iyyar democrat sun nemi da a gudanar da bincike kan wannan zargi da ake wa flynn yayin da wasu kuma ke kira ga shugaba trump da ya sallame shi tare da baiwa hukumomin tsaron kasar damar yin dubi kan izinin da aka ba filin na saka hannu a harkokin tsaron kasar. kamfanin dillancin labaran koriya ta kudu na nayonhap ya ruwaito cewa an kashe wani dan uwan shugaban koriya ta arewa kim jong-un a malaysia a ranar litinin kafar samar da labaran ta yonhap ta ce wani jami'in koriya ta kudu ya ce an kashe kim jong-un amma ba tare da ya faɗaɗa bayanan ba murya amurka ta tuntuɓi hukumar tattara bayanan sirrin koriya ta kudu wacce bata musanta labarin ba kuma bata tabbatar ba bayanai sun nuna cewa wasu mata biyu ne suka yi amfani da allura mai ɗauke da guba suka kashe kim jong nam a filin tashin jirage da ke kuala lumpur kafin ya kira motar tasi sannan suka arce daga wurin a da ana kallon kim jong nam a matsayin wanda zai jagoranci ƙasar ta koriya ta arewa amma sai suka samu saɓani da mahaifinsa Kim Jong na biyu bayan da ya yi yunkurin shiga kasar Japan da fasfo ɗin bogi a shekarar 2001 domin ya halarci wasan nishaɗin na na Disneyland. a yau talata sakatare janar na kungiyar tsaro ta neto john stoltenberg ya ce zaman tattaunawar da mambobin kungiyar za su yi zai mai da hankali ne kan kira ga kowace ƙasa da ta ƙara yawan kudaden gudunmawa da take bayarwa kan harkar tsaro ga kungiyar stoltenberg ya faɗa wa manema labarai hakan ne a birnin brussels gabanin taron inda ya ce kungiyar tsaron ta neto ta ƙara adadin kuɗin da take kashewa a bara zuwa dala biliyan goma amma kuma kasashe biyar ne kawai daga cikin mambobin kungiyar 28 suka iya ba da gudunmawar kashi biyu daga cikin kuɗaɗen da suke samu a bangaren ababen da suke samarwa a cikin gida shugaban amurka donald trump ya sha sukar kungiyar ta neto a lokacin yakin neman zaɓe inda ya yi kukan cewa kaɗan daga cikin mambobin ne kaɗai suke iya biyan waɗannan kuɗaɗe akwai lokacin ma da ya taɓa furta cewa duk da kasar da bata ba da ta ba amurka ba za ta ba ta kariya ba sai dai tun bayan da ya karbi mulki trump ya nuna goyon bayansa ga ƙungiyar ta neto a cewar stoltenberg inda sau biyu ya jaddada hakan a tattaunawa da suka yi ta wayar talho a yau talata sabon sakataren tsaro na amurka jim mattis zai kama hanya zuwa birnin brussels domin halartar taron na neto kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wata mota kira bus dauke da 'yan yawon shakatawar Taiwan ta yi hadari inda ta hallaka mutane 32 bayan da ta kife a hadarin da aka dade ba a gani ba cikin shekaru da dama. 'Yan sanda sun ce bas din na dauke da fasinjoji 44 waɗanda mafi yawansu sun manyanta a lokacin da motar ta kife a yammacin jiya Litinin a wata babban hanya da ke taifai babban birnin Taiwan. Jami'ai sun ce mutane goma sha biyu na karɓar magani a asibiti kuma da yawa daga cikinsu suna ɗauke da munanan raunuka. Wani hoton bidiyo da motar da ke bayan bus ɗin ta ɗauka ya nuna yadda bus ɗin ta kife ta kuma zame yayin da take ƙoƙarin shan wata kwana. Hukumomi a Taiwan sun ce suna ƙoƙarin su gano abin da ya haddasa haɗarin tare da yin dubi da ko motar na ɗan karen gudu ne. Wani hadarin mota da aka yi a bara ya hallaka wasu 'yan yawon shakatawa China su 24. A ƙarshe ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi dakarun gwamnatin Siriya da yin amfani da bam mai ɗauke da sinadarin chlorine a wasu yankunan fararen hula da ke arewacin ƙasar aƙalla su takwas a ƙarshen shekarar da ta gabata. a wani rahoto da ta fitar a jiya litinin kungiyar ta human rights watch ta ce dakarun na syria sun fara amfani da sinadarin na chlorine ne tun a ranar 17 ga watan nuwambar bara yayin da sojojin ƙasar da ke samun goyon bayan takwarorinsu na rasha ke kutsa kai zuwa yankunan da 'yan tawaye suka mamaye wani watan bidiyo da aka hada tare da hoto ya nuna yadda wasu wata fashewa ta auku daga nan kuma sai aka ga wani launi mai ruwan dorawa hada da launin kore yana bazuwa daga fashewar kungiyar ta human rights watch ta ce akalla mutane 200 ne suka mutu wato suka samu raunuka daga wannan fashewa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Injiniyoyin rundunar sojan Najeriya sun samu nasarar kera jirgi mara matuki na leƙen asiri da bindigogi masu sarrafa kansu da motoci da bindigogin yaƙi. Yanzu haka ana can ana baje kolin kayayyakin wato a babban barikin soja na Mambila da ke birnin tarayya Abuja. Wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton. I quickly set in motion a deliberate program for the immediate repairs and refitting of all abandoned and unserviceable weapons and equipment in the Nigerian Army Infantry. Babban hafsan sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Tukur Buratai ke jawabi a wurin taron baje kolin fasaha da rundunar sojin kasar ta gudanar a babban barikin sojin Mambila da ke nan birnin Abuja. We also learned the hard lessons of over reliance on foreign equipment. Ce mun kuma koyi babban darasi bisa dogaro kwace kwacakwam akan kayakin da ake sarrafawa a kasashen waje. Hakan ne ma sa lokacin da aka naɗa ni babban hafsan sojan Najeriya a watan Yulin shekara ta 2015 a cikin gaugawa na tsara yadda za a gyaggyara makamanmu a nan cikin gida da kuma sinadaran da ake samarwa a cikin gida. Waɗannan ne kuma makaman da dakarunmu suka yi amfani da su a fafatawar da suka yi a shiyar arewa maso gabas. The Nigerian Army and the North East an dai baje kolin kananan jiragen leken asiri da basa da matuka cikin su da sojojin suka kera da kansu kana da motoci da babura da kuma bindigogi masu sarrafa kansu waɗanda duka sojin ne suka kera su a nan cikin gida na tambayi laftanar general tukur buratai yadda waɗannan kayakin yaƙi za su taimaka wa aikace-aikacen sojin. To alhamdulillah wannan kayakin da ka gani ko da muka kikiro eh, wasu kuma ko da muka sa haɗin gwiwa da wasu ma'aikata na gwamnati kamar ta wajen fannin jirgi mai hangen nesa wanda muke ake kiranta UAV the unmanned eh, aerial vehicle shi yana sama zai gan abin da yake nisa wasu za su ɗauki kamar kilomita biyar shida ko fiye da haka wa'annan za su taimaka mana domin za mu gan me yake faruwa a gaba duk masu mugun nufi kamar 'yan ta'addan da suke cikin daji za mu ya su duk inda suke insha Allah sai kuma ga bindigogi masu sarrafa kansu da kuma motocin za su yi shiga cikin daji ko ta ina wannan duk kikirwa ne aka yi ta wajen ma'aikatan wanda muke kiran su innovation and transformation center insha Allah muna hada gwiwa tare da wasu ma'aikatocin gwamnati da suke musamman lura da kimiyya da fasaha domin ya taimaka mana ta wajen aikin. Ko ta yaya ma'aikatar tsaron Najeriya ke kallon wannan hoɓɓasa na mayakan? wannan ita ce tambayar da na yi wa ministan tsaron najeriya brigadier general mansur dan ali mai ritaya wannan abubuwa ne waɗanda suke ƙara mana inganci cewa nigerian army da armed forces sun ci gaba kuma suna da damar da za su ƙara wa jama'a su samu confidence a kansu sakataren gwamnatin jihar adamawa dr umar buba bindir shi ya gabatar da kasida a wurin taron suna ƙoƙari ka gane ko daidan level da suke irin kuɗin da ake basu irin mutanen da masu ilimi da suke da shi irin kayan aiki da suke da shi suna ƙoƙari. da yanzu akwai asusu na kimiyya da fasaha abinda za su yi zai fi wannan hassan mai na kaina daga abuja nigeria Allah ka soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gun yaƙi. Madalla a gaida Hassan mai na kaina. Kimanin mako guda bayan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta karbi rahoton kwamitin da ta kafa domin nazarin hanyoyin magance tsadar kayayyakin masarufi da 'yan kasar ke fuskanta, masu ruwa da tsaki da masana tattalin arziki na ci gaba da fashin baki game da wasu batutuwa da kwamitin ya bayyana a cikin rahoton. Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan rahoton daga Kano. Bacin kalubalen musayar kuɗin ƙetare da karɓar haraji barkatai daga hannun direbobin motocin dakon kaya da ke jigilar kayayyakin masarufi da waɗanda masana'antu ke sarrafawa zuwa sassan Najeriya na daga cikin al'amuran da kwamitin ya gano cewa suna taka rawa wajen hauhawar farashin kayayyaki da tsadar rayuwa da 'yan ƙasa ke ciki a yanzu. Baya ga haka kwamitin ya lura cewa tsadar man gas da motocin dakon kayan ke amfani da shi da kuma kudaden na goro da jami'an tsaro kan karba a hannun direbobin na kara dagula lissafin farashin kayayyaki a najeriya alhaji sani samba dan fulani da ke zaman shugaban shiyar arewa maso yammacin najeriya na kungiyar mamallaka motocin tanki da na dakon kaya ta ƙasa na cewa gwamnati ya kamata ta duba uh, me motocin nan suke amfani da shi wanda yake neman tallafi misali akwai kayayyakin spare parts dukkansu daga waje ake shigowa da shi saboda haka masu sufuri muna neman gwamnati ta tallafa mana wajen shigo da kayayyakin motoci na samun canji mai arha na gwamnati a siyo kayayyakin motocin nan a rika daurawa motocin nan kansa wannan gas din ya kamata gwamnati ta duba tunda refineries dinmu matatun mu sun fara aiki a ci gaba da tallafa mana da shi a farashi mafi rahusa karban haraji wanda bayi da kan gado dinnan wanda kowace jiha da nata harajin a kan titi kowane local government da nashi harajin da kuma sauran ma'aikata da suke kan tituna duk a duba a ga yadda za a tsara a samu wajajen da cewa oke in haraji ne ga abin da za a karba in kuma cikin ne kowa ya san waje kaza shine ake cikin kuma wannan wajen ba a iya yanke mara akan titi Kodayake abubuwan da suka sababa tsadar rayuwa ga 'yan najeriya na da yawan gaske amma akwai bukatar gwamnati ta ɗauki matakan gaggawa masu gajeren zango da nufin kashe kaifin wahalar da 'yan ƙasa ke ciki in ji dr lawan habib yahaya wani masanin kimiyyar tattalin arziki a nan kano su waɗannan abubuwa kaɗan ne daga cikin abubuwa da suka ta'azzara rayuwa ta mutanen najeriya in aka haƙa sosai aka ƙasa za a ga menene ya haddasa waɗannan al'amura ɗin matakan guda biyu za ta ɗauka abu na farko yanzu a 'yan kuɗaɗen da take da ta tsururuta dole i zamana cewa ta shiga cikin kasuwar musayar kuɗi ta taimakawa waɗanda suke da tabbacin shigo da kayayyaki na sana'antarwa cikin sauƙi da waɗanda suke shigo da kayayyakin da gwamnati ta yarda da su a shigo da su to ta sauƙaƙa musu samun kuɗaɗen musaya shine a matsayin gajeren zango idan kasuwa tana da buƙatar misali dala biliyan ɗaya amma abin da yake cikin kasuwar nan bai fi dala miliyan ɗari biyu da hamsin ba gwamnati za ta iya shiga ta wannan gibin ta cika sai shi daga kuɗaɗenta bayan haka kuma kowace gwamnatoci yanzu a najeriya sun zara wukakensu akan 'yan kasuwa dole sai sun biya haraji wani harajin tabbas dole ne wani kuma ninnin kashi ake gwamnati sai ta duba wannan sannan sai ta duba masu lura da harkokin hanya da yadda ake cin hanci da rashawa ike da kaburi Dr. Lawan Habib Yahaya kenan da ke koyar da ilimin tattalin arziki a kwalejin fasaha ta Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. A jamhuriyar Nijar kuma a yau ne aka yi bikin kaddamar da gasar marubuta a harsunan kasar da zammar sanya matasa cikin harkokin rubuce-rubucen littattafai. Ta wani bangaren kuma gasar na matsayin wata hanyar tunawa da marigayi Farfesa Hambali Junju saboda gudunmuwar da ya bayar wajen bunƙasa harshen Hausa a jami'o'in Arewacin Najeriya. Wakilin murya Amurka a Yamai bar Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. bunƙasa harsuna kimanin tara na ƙasar Nijar ta hanyar rubutu domin samar da wadatattun littattafan marubutan wannan ƙasa na daga cikin manufofin wannan gasa da ƙungiyar marubuta ta Asonil ta shirya. wanda kuma ke zama wata hanyar karrama marigayi farfesa ambali jinju ƙwararren masanin rubutun hausa hajiya umma madam abdu ita ce mataimakiyar shugaban kungiyar asonil profesa ambali jinju da ya zamanto yana cikin mutanen da suka kafa wannan kungiya kuma shi ne ya zama shugaba da farko da aka kafa ta maimakon mu ɗauko wani can suna daban mu sa sai muka sa sunan shi saboda tunatarwa da shi ya zamanto tunatarwa diddindin da kowane lokaci ba amince shi ba na biyu saboda mu bai ma mutane damar rubuta labari da harshen gida kasan harfan eh, hausa da na sauran eh, harsunan gida da na turanci suna kama abu kaɗan ne bambanta su kenan kowa ma yana iya rubuta in ɗan makaranta kake in musha kake in kuma haka nan ma kurdadi ne kai in kuma tsohon ɗan lakwal ne kai kana iya samun abin da ka rubuta tana yiwa yanzu kana nan kana wani tunani na can wani abu da ya sami ka tun yarinta ko kuma wani abu da kake imagine kake ga zai iya zama inda an yi haka suka kace ce da an yi haka da haka ya samu. Batun zaman lafiya da ci gaban ƙasa shine babban maudu'in da aka fi buƙatar waɗanda ke son shiga wannan gasa su fi mai da hankali a kansu wajen rubuta labarin da za su gabatar. Labarin da za ka bada ya zamanto na kwanciyar hankali ne ko kuma na ci gaban ƙasa. Ba za ka ka labari ba na yaudarar wani ɗan uwanka ko na ɓata wani. Gwamnatin Nijar ta sha alwashin ɗaukar matakan da za su ba da damar dorewar wannan gasa ta yadda watan wata rana za a yi amfani da littattafan marubutan ƙasar a makarantun yara kanana ko na yaki da jahilci in ji ministan bunƙasa al'adun kasar nijar kakakin gwamnati asumani malam isa za mu ba da damar wannan rubuce-rubuce nasu mu wallafo su a littafafai ko kuma a kawo musu wani gudunmawa wanda za a ƙara ba kuzari na abubuwa ba na kuɗi ba wanda za su ba kuzarin rubuce-rubuce har ya kasance su kware a matsayin su ma na rubuce-rubuce kenan wa'annan littattafan in aka wallafo su za mu watsa su a cikin ƙasa 'yan eh, makaranta su yi amfani da su kuma ka san akwai wannan karatun da ake cewa yaƙi da jahilci wani abubuwa wanda ba su samu ba suka ji a waje in suka karanta a cikin wa'annan littattafan za su gane shi kuma za su amfani da shi insha Allah rubuce-rubuce cikin harsunan gida wata muhimmiyar hanya ce ta farfado da su a wannan lokaci da wasu daga cikin harsunan yankunan afirka ke fuskantar barazanar bacewa kamar yadda sule maji wani marubucin hausa ke cewa duk harshen da ba a rubuta shi sunan shi mataccen harshe don hakan ga idan ana son kada wasu daga cikin harsunan su mutu kuma ana son a samu ilimi ingantacce wanda 'yan ƙasa za su fahimta a samu kimiyya ingantacciya wanda 'yan ƙasa za su fahimta a samu fasaha ingantacciya to dole ne dukan wannan ilimin muka sai an neme su a cikin harsunan gida. za dai a ci gaba da karbar littattafan marubuta har zuwa ranar 4 ga watan afrilun 2017 kafin a bayyana sakamako a watan yuni wanda ke daidai da cikon shekaru hudu da rasuwar farfesa mbali junju. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. A gaida Sule Mummuni Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A wannan makon shirin ya ziyarci garin Funtuwa wanda idan mai sauraro bai manta ba a baya manoman yankin suka fuskanci kalubale lokacin da wata cuta ta afkawa makanin da suke nomawa. Domin jin cikakken bayani, wakilin murya Amurka na musamman zahraddin musa ya zanta da shugaban kungiyar manoma ta gaskiya kamar yadda ake kiranta kuma tsohon kakakin majalisar dokoki ta jihar katsina alhaji yawo umar gwajo-gwajo ga hirar tasu gwamnatin tarayya da ta jiha yawanci za ga suna nuna cewa a rinka yin abin da za a samu noma irin wanda za a samu kudaden shiga akwai wani tsarin noma da ake a musamman ita yankin funto dinnan da akwai wani noma wanda na makani ya samu matsala kuma wannan abu shekarun baya za ka ga yawanci manoma suna samun kuɗi da shi yanzu wata cuta ta afko wannan makani ko akwai wani kokari da kuke matsayin ku na shugabannin kungiya ta manoma don a shawo wannan al'amari na san wannan matsala kamar kamar yadda ake faɗi ta shafi a wannan yanki na Funtuwa kimanin kusan shekaru biyar da suka gabata. Can baya da ta gabata akwai rahoto da shi ɗan majalisa mai wakiltar a a Honorable Rabiu Idris ya kawo bayanai wanda kuma tafi-tafiya har an je ABU an ɗauki waɗannan samfur na cututtukan makanin nan an kai to abin da nake kira ga ita gwamnatin jiha yanzu shine ta bi samun wannan bincike da aka yi. Ta gano wani irin sakamako aka kawo kuma menene matakin da ya ɗauka domin a yi maganin waɗannan cututtuka da suka sami a wannan nau'i na maka? Makani yana ɗaya daga cikin abin da yake tallafa manomi iya da aikin gonar shi ta ya taho da shi kuma sakamakon wannan matsala gaskiya manoman mu sun samu matsaloli kwarai da gaske wanda a nan ina kira ga ita gwamnatin jiha ta bi sawun wannan rahoto wanda ita hukumar bincike ta abu Zariya suka yi kan makani su gami wata irin sharori suka bada kuma ya za a yi gwamnati ta nemo irin ingantacce domin ta dawo a raba waɗannan manoma na yankin fintowa ko kuma duk inda makanan na yake yi ya kasance an raba domin gaskiya kamar yadda muka sani su shi makani ɗin hanji ne ga sha'anin kayan gona yana tallafawa manomi ya samu abin da zai yi da aikin shi na kaka kamar su masara da sauran dawa da sauran nau'i na wanda suke da jinkiri wurin zuwa shi yana zuwa cikin gaugawa kuma samun shi yana taimakon manoman mu kwarai da gaske ita wannan kungiya ta ku manoma na gaskiya ya yanayin samun da jin daɗi ga mambobin ku yake yadda aka sani kowace kungiya a jin daɗin ta ga ko kuma yadda take tafiyar da aikinta ko yadda mambobinta suke amfanuwa shine ba kama faɗakarwa a kan irin wasu abubuwa wanda suke da amfani gare su musamman idan damana ta taho mukan samu bayanai daga ma'aikatar gona kan irin ma ruwan da zai zuba da irin kuma amfanin da ake tunanin shi zai fi daraja da kuma nemo iri ingantacce domin rabawa su kansu manoma muka gayyato um, masana su zo su ba da shawarwari na abin da za a cankara a damanar gaba to waɗannan kusan su waɗannan fargaba su ne abin da mutanenmu suke amfanuwa sannan kuma muna kai kawo tsakaninmu da musamman bankin manoma don mu ga cewa manoma mu san amfana da irin wasu basuka da ita gwamnati take badawa don ko sati biyu ba a yi ba mun yi taro da su a kan wasu abubuwa da muka ji ita ma'aikatar kuɗi ta tarayya ko kuma bankin cbn ya bullo da su wanda mu mutanen mu nan ba sani wanda shafi harkar noma to mun ɗauko consultant wanda zai bi mana waɗannan bayanai kuma duk manoman da ya cika ka'ida to insha Allah zai samu wannan bashi da za a bada kuma bashin yana tafi da tallafi wanda ita gwamnatin tarayya ƙarshen bankin cbn sun yi haka ne domin a ƙara bunƙasa noma a cikin tarayyar ƙasar nan. Ko kana da wani bayani naka na kanka da za ka yi ma al'umma? Bayani na a nan shine a matsayinmu na manoma kodoshe mu rika ba gwamnati goyon ba da haɗin kai na yadda za a ƙara bullo da shirye-shiryen da za su amfana musamman nan abin da nake nufi gwamnati za ta bullo da shirin kamar ba da bashi da ko kuma wani tallafi to amma babban matsalar mu kasa amfani da abin da aka bamu domin wannan manufa da aka bamu wato ma'ana an baka bashi dan ka yi noma to ina kira ga manoma su tafi gona su yi noma insha Allah za su samu alherin abu kuma in an je lokacin biya to ayi yi kokari a biya in kuma an ba da tallafi na wani abu to da Allah kar mu karkatar da shi a wani abu wanda ba wannan abin da aka ba mu domin wannan yakan kara gwamnati karfin gwiwa in ta yi abu ta ga cewa an yi amfani da abin kuma ah, an samu sakamako mai kyau to rashin amfani da abin yana kuma kara gwamnati ta yi rauni wurin sake wani shirin domin a tallafi na gaba. To abin da nake kira anan shine duk wanda aka ba ko tarakta don noma ko kuma aka ba shi iri ko aka ba shi rance don a yi noma to da Allah da annabi a yi amfani da su yadda ya kamata a yi amfani da su. Alhaji Umar Gwajo-Gwajo kenan a hirarsu da wakilinmu Zaharaddin Musa. Da fatan baki ɗaya gwamnati da ƙungiyoyin manoma da su manoman kansu za su ci gaba da haɗa kai wajen ganin an cimma burin bunƙasa fannin noma da kuma samun moriyarsa. Masu mu a nan muke ka ƙarshen shirin sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zaharaddin Musa wanda ya agaza wajen haɗa shirin. sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya. A gaida Sarfila Hashim Gumel yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko na cewa Salama alaikum VOA Hausa. Al'ummar kudancin jihar Kaduna ya kamata ku zauna lafiya da junanku domin sai da zaman lafiya za ku ci ribar rayuwa. Daga Lawal Sani na kawu daura. sako na gaba na cewa al'ummar karamar hukumar zangon daura muna wa shugaba muhammadu buhari fatan alheri allah ya kara masa lafiya ya maido mana da shi gida lafiya daga safiyanu gumal zangon daura wannan sako na cewa salam voa hausa hakika mataki da mahukuntan kasar indonesiya suka dauka na hana dalibai bikin ranar valentine tabbas akwai dalili domin mai daki shi yasa inda yake masa yoyo sako daga bashir kansila da ado salati goma ga annabi da comrade jibril al-mustapha da alhaji garba mai yan kunni rijau wannan sako na cewa gaskiya da adalci ga shugaba shi ke kawo zaman lafiya a ƙasa sako daga safarawa hakilun zamani almajirawa malumfashi wannan sako na cewa gaskiya yanzu kan kan mage ya waye a kan takaddama da 'yan adawa ke ta cece kuce akan hali da shugaban kasar mu muhammadu buhari ke ciki a kasar london don haka mun gansu da tattaunawa da shugaban kasar amurka donald trump ya yi da baba buhari da fatar allah ya kara ba baba buhari lafiya da nisan kwana daga salu isa fana da hamza galadima birnin kebbi da sani mai lange-lange ya wuri sakonmu na gaba na cewa salam VOA Hausa hakika yin murabus da mai bawa sabon shugaban kasar Amurka wato Donald Trump shawara kan harkokin tsaron kasar ta Amurka yayi bai zo mana da mamaki ba ganin yadda shaci faɗi ya yi yawa ga sabuwar gwamnatin ta Amurka sako daga Malam Rilwanu Saidu Gairi a jihar Zamfara Najeriya sakonmu na gaba tambaya ce daga Saidu Abdullahi da Maturu jihar Yobe yana cewa salam voa hausa ku tambayi masu harkan siyasa wai shin ya matsayin zaben da ba 'yan hamayya yake jam'iyya mai mulki ta yi komai shin wannan zaɓe ya halatta ko kuwa Sakonmu na ƙarshe na cewa muna jinjina wa VOA bisa tura wakili gurin taron mu na muryar talaka da ya gabata a birnin Kebbi a Lahadin da ta gabata. Muna fatan Allah ya ƙara danƙon zumunci daga Financial Secretary Buhariya Akida ta ƙasa reshen Jigawa, Comrade Hafiz Sani Murabus a jihar Jigawa. A gaida Baba Yakubu Makeri, agogonmu mu a nan birnin Washington DC yana cewa karfe 10 da minti 22 yanzu kuma ga labarai amma a takaice. kuma mai baiwa shugaban amurka shawara kan harkar tsaro michael flynn ya aji aikinsa bayan da wasu rahotanni suka nuna cewa ya ba da bayanan karya ga manyan jami'an gwamnati kan abokanan hudarsa da ke rasha wata wasikar ajiye aiki da flynn ya rubuta ta nuna cewa ya baiwa mataimakin shugaban kasa mike pence bayanan karya aka kafin a rantsar da su tare da wasu jami'an gwamnati bisa kuskure dangane da wata tattaunawa da suka yi ta wayar tarho da shi jakadan rasha na amurka kenan kamfanin dilancin labaran kore ta kudu na haf ya rawaito cewa an kashe wani dan uwan shugaban korea ta arewa kim jong-un a malaysia a ranar litinin kafa samar da labaran ta yonhap ta ce wani jami'in kore ta kudu ya ce an kashe kim jong nam amma ba tare da ya faɗaɗa waɗannan bayani ba murya amurka ta tuntuɓi hukumar tattara bayanan sirrin kore ta kudu wacce ba ta musanta labarin ba kuma ba ta tabbatar ba a yau talata sakatare janar na kungiyar tsaro ta neto john stoltenberg ya ce zaman tattaunawan da mambobin kungiyar za su yi zai mai da hankali ne kan kira ga kowace ƙasa da ta kara yawan kudaden gudunmawar take bayarwa kan harkar tsaro ga kungiyar stuttenberg ya faɗa wa manema labarai hakan ne a birnin brussels a gabanin taron da za a yi masu saurare a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shara a madadin muhammad lalo da ya taya na gabatar da shirin da mai saida hamdun da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mr linus remkus maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe